Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger. Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanan labarin. A ƙasar Nijar bayan rufe gidajen shan maye da wasu wuraren shakatawa dangance da kokowa da cutar coronavirus masu waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe na tsoron ganin yaɗuwar wuraren shakatawa Mars ka'ida. Haɗaɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar yau da sahe ta soma zaman babban taronta da zai kwashe kwana uku a birnin Maraɗi. A cikin rahoton musamman na shirin yau za mu isa a harabar ONEP domin samun masaniya muradun wannan ofishin. Masauraro barkamu da yau Juma'a 22 ga watan Janairu 2021 Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun Gwamnatin ƙasar Nijar nan zuwa gaba za ya hukunta duk waɗanda ba sa mutunta matakan kariya da aka gindaya. domin kokowa da allobar cutar coronavirus. Haka rawaitar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar INP ta wallafa bayan taron da ya gudana jiya kwamitin harabobin ministoci mai kula da tafiyar da kai ɗauki ga allobar wanda firaminista ke jagoranta ya shawartawa gwamnati wani ƙudurin aiwata hukuncin da zaran aka ƙi wato mutunta kariyar a rawaitar majiyar guda abinda ya shafi allurar rigakafi Birji Rafini ya sanar da cewar ana bisa kan tattaunawa domin gaggauta samun allobar rigakai a ƙasar Nijar cikin takaitaccen lokaci. Biyo bayan da gwamnati ya rufe gidajen shan maye da kuma wuraren shakatawa domin kokowa da cutar coronavirus a watan Disamba da ya shuɗe, ƙungiyar ƙasa ta masu rubuta waƙa da rera waƙoƙi da kaɗe-kaɗe a Nasim na tsoron ganin yaɗuwar wuraren shakatawar da ba za a iya larawai ba kamar bisa tituna da cikin balbalin gidaje domin jin ta mai ajiyar kuɗi na anasim almeda isufu talata abdu bashar ta tuntuɓe shi ta wayar tarfo ga fasarar bayaninsa. Mu ne masu ruwa da tsaki da ke ɗaga tutar ƙasa fuskar al'adu a cikin Nijar ko a wajen Nijar. Mun zaɓi bunƙasa al'adu kuma al'adu su ne madubin ƙasa. Muna buƙatar gwamnatinmu to duba cikin matakan kan da garki yadda za su rakiyar masu fasa'a ta hanyar barin su gudanar da bukukuwa ko da takaita mutane a cikin zauren. Kun rufe wuraren shan barasa amma ba ku rufe gidajen shan shisha ba. Abubuwa da dama ana shan su bisa hanyar. hanya ya kasance wuraren da gwamnati take sa ido ko kuma wasu wurare abun bakin ciki gidaje su ne suka zama wurin shan giya akwai muni domin ba za a iya sa ido ba kan su ne ne ke sha su ne ne ke saidawa ko mi ake saidawa ku diba mutanen da ke taruwa a filin anutabo fiye da mutane dubu uku da daddare da ke can ko da bisa tsaro ne bai kamata a ce ba. A birnin Maradi a yau da sai ne aka buɗa babban taron ƙayyadewa na ɗaiɗiyar ƙungiyar ɗaliban Niger USN da zai gudana har zuwa ranar 24 ga watan Janairu. Wannan haɗuwa ta zo ne biyo bayan zaman taron aji na 13 da aka yi cikin watan Oktoba a Bermo cikin jihar Maradi. Babban magatakardar ƙungiyar mai barin kujera Idar Algabit ya bayyana dalilan wannan taro ta kafar talabijin labari muka karɓo wannan bayani. Ƙungiyarmu ta ɗaliban 'yan makaranta ESN ta fuskanci baraka a cikin watan Nuwamba da Disamba, inda aka samu baraka ta cikin gida. Abin da ya faru bai yi daɗi ba, amma dai yanzu kuna ganin gaba idon ku duka masu ruwa da tsaki a cikin wannan harkar sun haɗu waje ɗaya don kare muradun ƙungiyar domin yin babban taro na haɗin kai. Yanzu babu baraka, kwamitin gudanarwa ɗaya ne, inda idan komai ya daidaita za mu girka kwamitin tsare tsare da za su aiki ta da hukumomi na yankin don a tabbatar da an yi taro ya tafi daidai a cikin kwanciyar hankali don kare muradun kungiyarmu. Albarkacin ranar kasa da kasa ga batun ilmantarwa da za a sallacewa ranar Lahadi 24 ga watan Janairu jagoran kungiyar sa ido ga kokarin makarantun ƙasar niger Open ya yi raskunar halin da ilmantarwa ya kasance a ƙasar niger Ga bayanin da yama talata Abu Zahar تواتر هو Karatu a Nijar tana cikin mawacin yanayi akwai matsaloli da dama ta fuskar samun ilimi, fuskar ingancin ba da ilimi, har ma kuma da rashin daidaito ga tsarin ilimi. Idan muna ɗaukar malaman makaranta da ke cikin ɓangaren da ke kula da ayyukan ba da ilimi da koyo, akwai matsaloli da dama a wannan ɓangare. Ba a biyan su da kyau, ba a ba su ƙwarin gwiwa sosai, ba su samun horo da kyau, shi yasa tsari yake kara nutsewa. Yanzu idan ka ɗauki ɓangaren ɗalibai, nan ma kuma ba ku da matsayi guda na kwarin gwiwa. daukar kwarin gwiwa zama nan gaba jagorori masu kwarewa na wannan kasa Wannan kwarin gwiwa babu shi daga karshe gudunmuwar uwaye 'yan makaranta ga ilimi ita ma ta karaya. Ɗaliban cibiyar warasuwa ga aikin hannu da kimiyya CFPT ta birnin Kwanni cikin jihar Tawa sun tsunduma yajin ɗaukar darussa na sa'o'i 48 a yau da sahen nan a cewar daraktan makarantar bukatunsu shine biyan alaus ɗin da ba a biya su ba shekara ɗaya kuma suna buƙatar samun kyaukyawan yanayin ɗaukar karatu. Sumaila Abdu, daraktan riƙon ƙwarya na cibiyar, ya ƙara wa wakilinmu Arzika Musa bayani. Safiyar yau ba ta ba tsammani sun zo sun ajiye takardar tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki biyu. Sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu a kan batun katange makaranta a samar da wutar lantarki a makarantar. A takaice dai bisa inganta sha'anin aiki ne suka ajiye takardar tsunduma yajin aiki. Akwai kuma maganar ba da alawus da an yi shekara ɗaya ba a ba da alawus ba ga 'yan makaranta. Mun ce musu su yi haƙuri muna nan da ƙoƙarin daidaita komai. Muna jan hankali hankalinsu da su dawo su ci gaba da ba da karatu saboda ba abu ne mai kyau ba su dakatar da ba da karatu bale waɗanda suke ajin karatun shekara ta biyu za su fuskanci jarabawa Ilimantar da yara a cikin wasu garuruwan jihar Tilabiyar ya zama abun damuwa don ko makarantu da dama a yanzu haka suke rufe a dalilin rashin kwanciyar hankali a cikin wannan karkarar. A yankin arewacin Tilabiri, gwamnati da abokan hulɗarsa sun ɗauki matakai domin fuskantar al'amarin haka dai awi abdulkarim mataimakin daraktan ilimantarwar firamare na jihar reshen filinge ya bayyana Muna fuskantar matsalar tsaro a wasu ma'aikatu na bangaren kula da ilimi kuma akwai makarantu da aka rufe dalilin rashin tsaro. Akwai inda aka samu sa'a cewa waɗanda suka gane wasu uwaye sun kai yansu inda ake da tsaro. Ma'aikatar kula da karatu ta Sanam Abala kamar Bani Bangu Tandikwindi kuma yara an karɓe su misali a Mangaize tare da malaman su haka malaman su ma bisa manufa spiritucin waɗannan wurare na na musamman sun sake canza musu wuri na inda ake da bukata domin ci gaba da bada karatu akwai dubarun da ake son yi yin cibiyoyin tattara yara da ke da tsaro watakila a wannan lokaci yara da ba su da waɗanda za su rike su a ƙauyukan da ke da tsaro za a tsugunar da su can ba da ilimi baya jira abokan hulɗarmu da ke unicef icr suna ci gaba da ƙoƙari domin ci gaba da karatu cikin ƙauyukan. Continuer l'école de Duk dai a cikin jihar ta Tilaberi fiye da yara ɗari biyar masu tamowa aka ƙididdige a shekara ta da 2020 a cibiyar kiwon lafiya ta damana cikin gundumar Hilinge jihar Tilaberi a cewar shugaban karamar asibitin karamcin wato ciyarwa da mata masu shayarwa ke yi zai iya kasance ɗaya daga dalilan wannan halin da yaran suka shiga. Adama Raki shugabar cibiyar ta damana ta ƙarawa wakilin Hassan Mumuni bayani. wallahi ne irgon da izuku wallahi anan muna da yan tamowa da yawa ba mu san ba menene matsala uwayen ne ba sa kula da iyansu idan nake zan kwatanta maka adadin yaran za mu iya kai biyu zuwa ɗari biyar da muka samu a wanga shekara na dubu biyu da ishirin har zuwa karshen shi haka kuma aikin da muke yi a ini Allah ɗaya ya san iyakar shi mun san da wasu iyayen ba su da hali ne su ba su ki ba ta ya za a yi a ce sun ci da yaro abin da muke so mu dai a taimaka musu da abinci da zai ishe su siki har siki da iyansu. Mun san da cewa a yanzu lokacin sanyi ne. akwai ko an uwayen suna zakwa da yaro bai da ma riga idan ka tambaya sai su ke maka ai ba su da shi ne. Don haka idan ana taimaka musu ba abinci ɗaya ne ba za a taimaka musu da shi ba har da kayan sawa albasu. Kwambalar fidda zakara na kwallon kafa nafiyar Afirka Chan aji na shidda na ci gaba da gudana a ƙasar Kamaru. A jiya ƙasar Nijar ta yi fafata wata ta biyu a wannan kwambalar. inda ta kara da kasar Congo bisa sakamakon maki ɗaya da ɗaya a yanzu Mena tana da maki biyu a jimilce. Zagayen rana ta uku ranar Litinin 25 ga wata niger za ta kara da RD Congo, Libya ta kara da Congo Brazzaville, Jibril Balo, tsohon mai koyarwa ko cikenan na zumunta ta yame ya nazarta karan na rukunin B. Bon, de façon euh, théorique, euh, je que statistiquement toutes les équipes. A ka'idance ina tsammanin dukkan kungiyoyi suna da sa'ar kaiwa mataki na gaba saboda a ranar karshe karawa daban-daban za su wakana ne a lokaci guda. Ba za iya lissafi ba, dole kowa ya bada kokarinsa sosai. Kungiyar da ke da maki hudu ta jamhuriyar demokradiyyar Kongo ce, kuma ita ce za mu haduwa da ita. Idan muka yi nasara a kanta za ta tsaya da makin ta guda hudu, mu kuma za mu sami maki biyar, za mu wuce. A wancan bangaren Kongo na da maki maki daya kasar libi maki biyu komi zai danganta da sakamakon ranar karshe kun san jamhuriyar demokradiyyar congo tana da ragowar yan wasa hudu ba na tsammanin hakan zai zama wata na kasa ga wannan babbar kasa wato a fannin kwallon kafa ko da yake a wannan fanni gaskiyar yau ba lalle bane ita ce ta gobe amma ina tsammanin idan masu koyar da fasaha suka zuga yan wasan mu idan kuma da sa'a mina na iya wucewa zuwa mataki na gaba avec un peu de chance je crois fermement que le MENA pourrait se qualifier kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ajiyar takardu da suka jibinci majalu da hotuna na shekara 1960 zuwa wanga lokaci suna aje a cikin ofishin ƙasa na buga majalu da ke mai UNEP domin samun masaniya a kai talata abdu bahar da usman abubakar sun tuntubi inusa sadisu sami daraktan kasuwanci na UNEP ga fayyacewar da ya musu akai Wane tarihi ke ga ɗakin ajiye littattafan ONEP? En fait, cette bibliothèque Ita dai wannan ma'ajiyar littattafai a da kawai daki ne inda muke tara jaridu, kamar yadda na faɗa an sama da ita ne a ran 15 ga watan Abril na shekarar 1970 daga nan sai aka yi wani tunani. Maimakon a bar jaridu hakanan ya fi dacewa a haɗa su hakan zai zama tarihi kuma zai baiwa masu karatu damar samun jaridu tare da ranakun da aka buga su. Sannu-sannu sai aka karfafa wannan tunani aka gano cewar idan ana iya haɗa littattafai saboda me ba za a iya samar da wani ɗakin da za a arna su ba kuma mutane su sami damar haɗuwa a nan su kuma yi amfani da jaridu kamar yadda ya kamata. Wane ɓangaren jama'a an kama wannan tanadi? Euh, da farko 'yan jarida su kansu suna zuwa nan su sami bayanai akan waɗansu lamura da suka wakana a baya, sannan da ɗalibai masu buƙatar yin bincike da kuma marubuta domin ma'ajiyar littattafai ta onep ta tanadi kusan dukkan jaridu na daga shekarar 1960 kawo yau wani irin littattafai ake samun ciki Za ku samu littattafai masu ɗauke da bayanai iri-iri da dukkan hotuna, duk abin da ya shafi tarihin siyasar Nijar daga shekarar 1960 zuwa yau suna ciki. Muna da ma'ajiyar hotuna na shugabannin ƙasa kama daga marigayi gyori har zuwa shugaban ƙasa mai ci yanzu da kuma duk wasu bayanai na tafiyar ƙasa da jaridu suka ruwaito. Wace makoma ke ga wannan ɗakin littattafai? Muna da shirin adadin takardu da na'urar zamani wanda yana da mahimmanci sosai ga takardun aiki. Mun yi tsari da abokan hulɗa kamar OEF da UNESCO. A yanzu muna cikin shirin kaiwa ga tabbacin wannan hulɗar aiki. Banda haka kullum muna cikin neman hanyoyin ajiyar mu saboda kamar yadda ni gaya muku muna da hotuna na tun shekarar 1960 kawo yau waɗanda gaskiya abubuwan tunani ne ga 'yan Nijar. Idan babu tsari na ajiyar zamani zai yi wahala a tanada su kamar yadda ya dace. masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen wa amadadin dukan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan da arit malaman mangu ke muku sallama a futa lafiya.